baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuka gana sa a sama wani takaitaccen saƙo ne raddi ne zuwa ga wahabiya wanda inda ba don wato kusan al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi ba na a yi musu bayani da irin waɗannan shiriritan nasu da bai kamata a dinga kula su ba kwanaki na ganye ta yin magana a kan musamman su wahabiyan sun yi ta yin maganganu a kan abin da ya shafi maganganun professor ibrahim makari abin da ya shafi karanta alkur'ani sauke shi cikin rabin awa ko wani abu makamancin haka da sauransu wanda da sun hutar da kansu ya zama na jahili ka hutar da kanka ka daina magana a kan abin da baka da ilminsa ya zama na kuna magana ne akan abin da kuka sani amma ya zama na ku tsakaninku da al'ummar manzala wahabiya ba wani abu kullum sai dai duk abin da ake ganin falala ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa al'umman manzo Allah ko a wajen ku kullun ƙarya ne wani bayi da shi ƙarya ne wani bayi da shi sannan shi wanda ya ce yayi abin nan fa ba wai ya ce yayi wa kansa ba cewa yayi Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa Allah ya yi masa to me naka Allah yi wa mutum amma ka tsaya kana musu kana inkari inkari kake Allah ba zai iya yi ba ko yaya wannan shine babban abin musiban sannan duk wani falala da za a ce an same shi a cikin al'ummar manzo Allah musamman in jahilan cikin su basu taba ji ba sai a bakin yan dariqa sai su dauka wannan kawai ai abubuwa ne da ya shafi yan dariqa Ha sha kalla ba haka bane sai su dauka a bakin yan dariqa sai kaga sun fito suna ta ƙaryata to yanzu kwanan nan gashi ire-iren yaran da suke ba su mimbari suka yi musu rawani sun san kuma jahilai ne sun san basu yi karatu ba sai ya zamana suna ara musu mimbari idan sun ara musu mimbari kawai sai su zo su yi ta kawai maganar da duk ta baro a bakinsu kawai sai su sake su suna ganin <laughs> tunda sun tara gaugawa a gabansu kawai duk maganar jahilcin da ta zo bakinsu kawai sai su sake ta sai su kwaba to gashi an ƙara kwabawa wanda yan uwa suna ta yin magana to na ga wajibin abin duk da akwai yan uwa da na gaggani daga guguri sun yi bayanai wanda bayanansu inda ana neman gaskiya kawai ya hutar ya hutar to amma ba laifi ba ne idan ka ga ɓarna mutum manzala ya tsine wa mutumin da ya ga ɓarna, yana da ikon kawar da ita barnan kuma ya kiya kawar musamman abin ilimi a tambayi mutum ya sani kuma ya ɓoye manzala ya ce wannan ilimin zai zamanto masa linzami ne da Allah zai naɗa masa a bakinsa zai shiga wuta da shi kullum abin da muke gaya muku wahabiya ba duk abin da ba ku san shi bane babu shi ba da abin da kuka jahilta bane abin ya zama jahilci a'a jahilcin cutanku ne take jikinku ku ne jahilan ku ne ba ku sani ba shine illanku ku gane haka ku gane haka tukunna in kuna son ku zauna lafiya ba da abin da kuka jahilta bane ya zama jahilci ba da abin da kuka sani ba ku sani bane yake zama ilimi kuma ba da abin da kuka sani bane ya zama ilimi to amma mu daɗin mu alhamdulillah ba ba kwan mu sai da zakara in mun ce mun zungure muku goshi to zai tabbata mun zungure muku kuma alhamdulillah ina so jahilan cikin su ko da ke kanna kira ku da jahilai in ce waɗanda ba ku da karatun cikin su ku ji tsoron Allah suna ce muku alkitabu was sunna mu ka ce mana qala Allahu qala rasulu Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce ba haka bane to ga karatu yau ka zo ka gani jawahirul ma'ani zan karanta maka ko kuwa ƙur'ani zan karanta maka da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun tabi'ai ai da maganganun sahabban annabi da maganganun tabi'ai ka zo ka gani abin da zan karanta maka kenan na ɗauwa kaina ba zan shige waɗannan ɗauri guda hudun ba Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce ba na shige wannan gashi in gaskiya kake so daga yau shi kenan in kuma haukan ka ta yi to wannan kuma sai mu ce Allah ya baka lafiya sannan su malaman cikin su su ji tsoron Allah babban illan ku shine kun sake ibnu taymiya ya dora gwalaken ku akan kaya in kun ce za ku bi ibnu taymiya mugun bakin munafiki ne yayi ta tsiraitar da ku kenan zai gaya muku abu babu can ya lallaba wani lungu kuma ya ce akwai wani lokaci kuma ya ce babu zai ce akwai kuma ya zama na babu e eh, ibnu taymiya haka yake munafiki ne ku daina yadda da maganarsa ɗari bisa ɗari in kun ga maganarsa ku koma ku koma to yau batun cewa sallah raka a dubu bari mu gani yan ɗariƙa ne suke yi ko a an samu a cikin magabata wanda ake cewa salaf za mu ga salafiyanci yau duk tsiyarka duk ɗan galawandanka za mu ga salafiyanci zikiri miliyan ɗaya za mu gani shi Allah miliyan ɗaya ce Allah ba miliyan ɗaya ce ba la ilaha illallah ba miliyan ɗaya Allah ya ce ba bai ba ta adadi ba cewa ya kai ta yi kai ta yi a ayoyi birjik yanzu za mu karanta kai ta yi kai miliyan kai biliyan kai tiriliyan kai jiliyos na sabon mai kuɗin Kano ko ya ce an ba ku gangaliyan to kai ma ka yi gangaliyan <laughs> sabon mai kuɗin Kano la ilaha illallah in akwai adadin gangaliyan ka yi. Allah ne ya ce ka yi haka kuma su kansu sahabbai ga suka tabbatar ga manzo Allah ya faɗa zikiri ba a masa adadi za mu tabbatar da ƙaryen almajiran ibn taymiya wanda yake ganin ba haka bane kuma ya ce to ya ce haka ne wanda yake ganin ba haka bane ya kore in ya isa amma daga farko yana da kyau mu ji abin da shi yaron da suka turo ya faɗa abin da ya faɗa mu ji me ya faɗa in ya faɗa kuma sai mu yi bishi daki daki za mu bashi ansa gata kaman haka yanzu fa la ilaha illallah miliyan kaza yake kullum wai sa shi Sallafa faraka'a dubu yayi a banza waye sa shi Allah ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya abin da ban sa shi ba mayan maza ai to yanzu in kai ka ji karar ka ce masa ai abin da yawa ya za a mayar masa ba na kana shakkan magana annabi yanzu ka fi jin nauyin nauyinsa akan ta annabi azalla ne ce duk wanda ya yi aikin da ba mu sa ba mayar maza a yi da ka ce wannan aikin alhamdulillah to bari mu ga wanda suka yi din in ka isa fito ka ja wannan hadisin akan su ba dariƙa za ka raina ba ai daɗin abin kenan shi daɗin karatu kenan a nan ake shan kunya eh a nan ake shan kunya ku je ku ba yara mimbari su zo suna ta irin maganganu haka maganganu ba ilimi ba su tabbatar ba su kore abin da yake tabbatacce a musulunci ga littattafai za mu karanta maka zaka sha mamaki zaka ji su waye suke raka a dubu amma kafin nan mu fara da maganar zikiri domin kun san babu shakka ba ni mancewa da wannan kisan ta faru a anguwanmu a nan bauchi a bakin kura ina jin limamin izalan gurin yana cewa daga an ce la ilaha illallah sai ku ce na yan dariƙa ne ba kwa zikiri Allah ya ce ku yi zikiri to yan dariƙa ku yi zikiri miliyan ɗaya kaɗan ne in kana la ilaha illallah miliyan ɗaya ka ƙara ya kai miliyan dubu in zaka iya ya kai biliyan in zaka iya eh ya kai biliyan zaka iya haukan ibnu taymiya ne kawai ya ɗora su akan wannan dabbanci ku rabu da shi ku rabu da shi wanda shi kansa tsohon munafiki yanzu za mu zo mu tattaro masu za su gani inda gaske ne man amila amalan laisa alai amruna ka fara jiwa kan ibnu taymiya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana alladhina amanu bismillahir rahmanir rahim alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani sune wanda zuciyarsu take nutsuwa da zikiri ala bi zikirillahi tatma'innul qulub ku saurara da zikiri ne zukata suke samun nutsuwa sai yasa zaka ga a cikin zukatan masu zikiri ba masu yanka mutane ba masu dasa bama bamai ba masu keta alfarman mutane duk mai la ilaha illallah baya yi sai waɗanda ba sa la ilaha illallah saboda zuciyarsu ba natsa take ba kuma ranar kiyama Allah ya musu tanadi wa mana arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama eh duk wanda ya kauce baya yin zikiri Allah ya ce to fa inna lahu ma'ishatan dankan a rayuwar nan duniya zai shiga cikin kunci zai shiga cikin kunci sannan kuma ranar kiyama za mu tashe shi a makaho mai makahon zuciya mai makahon gani saboda baya ambatan Allah to yan uwa hailala da zikiri hailala da yin zikiri da abin da malamai suka tafi wannan abin ya tabbata cewa babu adadi ga ruwaya ta farko kafin mu kawo ayoyi sayyidina Aliyu bin abi dalha ya karɓo riwaya daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ku ji me sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa inna allah ta'ala yace lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan inji sayyidina abdullahi ibn abbas sahabin annabi kun ji na farko Allah bai taba ajiye wata farilla wani ibada da ya farlanta wa bayinsu ba face sai ya sa wa wannan farillan haddi salloli biyar ne a rana an kace ka yi shida misali salloli na farilla guda biyar ne a rana an kace ka yi shida sai a ce ba karba ba sallan asuba biyu raka'a biyu aka ce kai azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha'i hudu in ka kara ba a karba ba faridatan inji sayyidina Abdullahi bin Abbas yace ya ce ma'aluman wanda wannan abin da Allah ya sa masa haddi ne sananne kowane ibada yana da haddi in dai farilla ne ya ce wa azara ahala fi halin uzuri sannan Allah ya ba wa bayinsa uzuri a cikin halin uzuri misali mutum janaba ta kama sa an yi masa uzuri in bai da abin da zai yi alola da shi ya yi taimama mutum ne ya je an haramta mai cin mushe hurrimat alaikumul maitatu waddam walamul khinziri an haramta muku da aka haramta wa mutum sai ya je wani guri ya zamana ya shiga cikin matsatsi to shikenan famani mani ta hau kansa sai ya ɗauki naman mushen dan ya rayu sai ya ci wannan kenan misali sai yake cewa gaira zikiri amma zikiri bai da adadi bai da haddi zikiri bai da haddi daga ɗaya zuwa dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya, zuwa miliyan goma kai da kace manzo Allah bai sa ba to ga sayyidina Abdullahi bin Abbas yana maka raddi yanzu ya rage ku salafawa za mu gani mu kawai abin da zamu gani zamu ga masu cewa mu wallahi ahli sunna ne kitabu sunna mai sahabbai suka ce to ga sahabi yace zikiri gaira zikiri fa inna Allah lam yaj'al lahu haddan Allah bai sa wa zikiri iyaka ba to idan muna son mu ga maganan nan ta sayyidina Abdullahi ibn Abbas mu koma ga ayoyi tara wanda Allah ya kawo kai zikiri da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa ba adadi gashi aya ta farko a suratul ahzabi aya ta arba'in da ɗaya zuwa ta arba'in 42 ga abin da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani in ba wari ka cira kanka ba labas amma Allah yana kiran mu'minai yace uzkurullaha ku ambaci Allah ku yi zikiri zikiran ɗari ɗari biyu ɗari uku miliyan ɗaya a'a zikiran kasira zikiri mai yawa wa bukura bukratan wa asira kun ga wannan ayat ta fassara magana Abdullahi bin Abbas haka ake dauko ilimi a aji ba kawai ku dinga kawo jahilci da kwakwalwanku kawai ka je ka sha kununka ka ci tuwo ka zo ka zauna saboda kawai an hura ma lasifika kawai yana yawo kawai shikenan ka dauka abin da ya fito daga makogaranka ka ya lailayo za ka jefo al'umman annabi ba suna wannan dabbanci ba karatu ba wahabiya ku gana haka wa bukratan wa asila kun ji aya ta daya aya ta biyu cikin suratul juma'a aya ta goma cikin suratul juma'a Allah tabaraka ta'ala yace fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa kathiran la'allakum tuflihun idan an gama sallan juma'a fantashiru fil ardi ku yadu a bayan kasa wabtaghu min fadlillahi ku nema daga falalan Allah wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ku yi ta zikiri mai yawa ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri kafiran mai yawa kai ka an ce an yi miliyan ɗaya ya saka Allah ne ya sani Allah ne ya sani ko ƙarya ne kuma ga sayyidina Abdullahi bin Abbas ya fasara ayoyin wazkurullah kasiran kun ji na biyu a cikin suratul ahzabi musamman suratul ahzabi musamman suratul ahzabi ta kakkawo zikirin Allah da yawa gashi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 tafaddal yan izala abu karara gashi akan matan sarki amma saboda kiyayyen yan dariƙa alqur'ani ya tabbatar da abu ku share ya jama'ar annabi ina wahabiya za su kai mutane gashi Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake faɗa lallai musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu yawan ibada maza da masu yawan ibada mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu yawan tsoron Allah maza da masu yawan tsoron Allah mata da masu yawan sadaka maza da masu yawan sadaka mata da masu yawan azumi maza da masu yawan azumi mata da masu kiyaye farjinsu ga barin abin da Allah tabaraka wa ta'ala baya so maza da matansu wa zakirina Allah kathiran da masu zikirin Allah kafiran da yawa Allah bai adadi ba daga ɗaya zuwa adabin da ba adadi kai ta yi na Allah kasiran wazzakirati Allah ya ce waɗannan su ne addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu wani irin gwaggwaban gafara da wani irin lada mai girma na ban mamaki kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa me sai ya sa su ne nan ban ƙarshe. ma'ana in ka ce innal muslimina wal muslimati to ai al mu'minina wal mu'minati sun fi innal muslimina al qanitina wal qanitati sama suke da al mu'minuna wal mu'minati as sadiqina was sadiqati har zuwa kan nan ban karshe wa dhakirina Allah kasiran wa dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ina munafikai wahabiya masu dogon gemu dododo ƙarya kake zo kai bayani tsohon munafiki wahabi ku zo ku yi bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa abu ku karyata saboda ibnu taymiya ya dora ku shi ibnu taymiyan dan gidan wata mace ne da Allah zai faɗa abu ya musanta to mun ji wannan ayan na uku ko mu tafi ta hudu cikin suratul azabi 21 aya ta 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera tafaddal abin da Allah ya ce yi koyi da annabi hakika koyi mai kyau ya tabbata muku cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yarjullaha wal yawmal akhirah yake san Allah yake kwadayin ranar layira ya samu dacewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakara Allah kasira ya zikiri da yawa ka ce miliyan ɗaya ya saka Allah ne ya sani bai ba da adadi ba wa zakara Allah kasira kun ji na biyar aya ta shida cikin suratul hajji aya ta arba'in Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wala yansuranna Allah lahu man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz cikin suratul hajj ga abin Allah tabaraka ta'ala yake faɗa yawwa ga abin Allah tabaraka da ba dan yanda mutane daf'ullahi nasa ba a ba bi ba'din da Allah ya sa mutane sashen su yana tun kuɗe wa sashi ba Allah ya ce lahuddimat sawami'u da an rushe gidajen da ruhubanu irin fada-fada na coci suka ɗauka suke ibada wa biya'un da an rushe guraren ibadun kiristoci wa salawatun da guraren ibadun yahudawa wa masajidu da guraren ibadun musulmai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce yuzkaru fi hasmullahi kasira ana ambatan Allah da yawa a cikin masallatai wala yansuran Allahu man yansuruhu Allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz mun samu aya na nawa na shida aya ta bakwai cikin suratu taha da annabi Musa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe shi da annabi Haruna Ya ce me waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashriku fi amri sai yace me kai nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira naka kunta bina basira kai haka kasira don mi maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kathira mu yi ta zikiri mu yi ta ambatanka kasira da yawa da yawa sai sa hatta ibnul qayyim hatta ina ga cikin alwabilus sayyim ne akwai gurin da ibnul qayyim ya kawo wani hadisi odisi wanda annabi Musa da Allah Allah annabi Musa yake tambayan Allah yake cewa Allah ina kasancewa a cikin wani hali da na kafi karfin ambace ka a wannan halin Allah ya ce kaman wani irin hali annabi Musa sai ya ce ina kasancewa cikin janaba ina kasancewa a cikin bayan gida Allah ya ce uzkurni fi kulli halin ka ambace ni cikin dukkan hali hatta kan shadda zikiri ake yi <laughs> eh, in ji Allah kawai ka je ka sha ka baka san me kake ba kawai baku da tunani baku da basira Allah ya faɗa ba ku karyata saboda son zuciya da gaba da yan ɗariƙa kun bar wa yan ɗariƙa zikiri ba kwa son zikiri ba kwa ƙaunan zikiri ba ka ƙaunan zikiri ba kwa son zikiri ba kwa son salati in mutum ya la ilaha illallah kuna jin haushin sa wanda manzo Allah yana faɗa qulu la ilaha illallah tuflihu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah manzo Allah ya ce mafi girman abin da na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni manzo Allah ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai yau ya zama na wahabiya gaban ku da la ilaha illallah hatta kai haka gaban ku da zikiri a ambaci Allah to waya kuke so yan dariƙa su yi in sun yabi shaunan su ku ce dama abin da kuka iya yaban shaunai sun ambaci Allah kun ce ba a sa su ba yanzu in bar zikiri shikenan kawai kan na yi zikiri ba kwa so a zikiri ba kwa so a annabi salati ba kwa so a yi istighfari wannan wani irin gaba ne da musulunci haka kuma ka kira kan ga musulmai ku kuma wahabiya kawai ku je ku ɗebo yara irin waɗannan ku zo ku ajiye su akan mimbari? kun san ba su karatu ba ku zo kuna ba su membari suna batar da mutane haka ake yi saboda Allah saboda Allah wahabiya to ga aya ta takwas aya ta takwas yau dai kaga dubba biyan da ya taso daga yanzu ya ce shi wallahi tallahi shi ba zai yi zikiri ba bayan ya ji wannan ayoyin to ya fita daga musulunci ko ya ce wa ya ce kai la ilaha illallah miliyan ɗaya bayan ya ji wannan ayoyin ya fita daga musulunci ga aya ta takwas cikin amfalu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin lamfal aya ta a cikin lamfalu din aya ta arba'in da biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani izala laqitum fi'atan fathbutu idan kun haɗu da wasu fi'a wasu mutane wasu jama'a wanda a filin yaƙi ne fasbutu ya ce Allah ya ce ku tabbata ku tsaya kar ku gudu amma wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa kathiran da yawa la'allakum tuflihuna ma ga musulmi kai inkari ka zama arni <laughs> ka yadda ka zama dan dariƙa ya zaka yi da Allah ba yadda ka iya da Allah haka Allah ya ga dama haka Allah ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> haka Allah ya ga dama haka Allah ya ya so da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin Alu Imran aya ta 40 da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala rabbi ja'alli aya Annabi Zakariya ko qala rabbi ja'alli aya ya ce Allah ka sanya mun wata aya ƙala ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza kar ka yi magana da mutane tsawon kwana uku sai dai ka dinga ramzi ishara ya ce wazkur rabbaka kathiran ka ambaci ubangijinka da yawa wasabbih bil ashi wal abkar amma tasbihi ka yi shi safe da yamma <laughs> ashe zikiri in ka ga ɗan ɗariƙa yana zikiri me yake yi yana yin abin da annabawa suka yi ne yana yin la ilaha illallah ba miliyan ɗaya ba ku yi jiliyos ku yi tantaliyon in ji mai kuɗin kano ku yi tantaliyon ku yi gangaliyon ku yi tayi la ilaha illallah kuma ita tana da alkawari wallahi tana da alkawari alkawarin la ilaha illallah guda ɗaya ne wallahi in ka ta sai ka mutu da ita wallahi in ka lizimci la ilaha illallahu, wallahi sai ka mutu da la ilaha illallahu. wanda duk kuma ya ƙi lizimce ta wallahi tallahi in ya zo mutuwa ba za ta halarto masa ba ba za ta halarto masa ba wani alkawari ne alkawari ne wa kufurun billahi an ƙala abdun mukhlisan la ilaha illallahu aw istaghfara al-ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu yadahu in ya zaya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tahmadu ukubahu. A wa kufrun billahi an qala abdul mukulis la ilaha illallah ya zama kafirci dan bawa ya ce la ilaha illallah kawai sai ku dauke mu kafirai dan mun ce la ilaha illallah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu ya dawo ko dan kun ga muna istighfari dan Allah ya yafe mana laifin da muka yi sai ku ce mun zama kafirai to ai in yakun ya in yakun hadha ya ayyuhan nasu kufran in dai la ilaha illallah da istighfari a wajen ku yan izala suka zamanto su ne kafirci to abin da za mu gaya wa mutane falzamul kufra ku riƙe wannan kafircin ta hamadu ukubahu za ku gode wa ƙarshen wannan kafircin la ilaha illallah in dai la ilaha illallah ya zama kafirci a wajen ku to jama'a ku riƙe la ilaha illallah la ilaha illallah tana da alƙawari tana da alƙawari kuma wanda ya duk zunubin ka la ilaha illallah manzo Allah ya tana ɗauke shi tana goge shi haka ya faɗa hadisi sahihi hadisin Abu Zarril Ghifari manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi yana kwance a masallaci ya je ya dawo ya ƙara samun annabi yana kwance a masallaci na uku da ya samu manzo Allah ya tashi ya ce mai man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan da khalal janna au kama qala mimma za ma duk wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗeta, ta ya yadda da ita khalisan mukhlisan annabi ya ce dan aljanna ne sai na wuzar al-gifari ya ji maganar ta mai nauyi sai ya ce wa in zana wa in saraka ya rasulullahi ko ya yi zina ko ya yi sata manzalla ya ce wa in zana wa in saraka ko yi zina ko ya yi sata in yana la ilaha illallah zai shiga aljanna Abu Zarri ya ƙara tambayan manzalla ya ce wa in zana wa in saraka annabi kace ko mutum yi zina ya yi sata zai shiga aljanna manzalla ya ce wa in zana wa in saraka ko yi zina ko ya yi sata in ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ya ƙara tambaya na uku wa in zana wa in saraka yanzu annabi ko ya yi zina ko ya yi sata manzo ya ce kai wa in zana wa in saraka ala raghimi anfi abi zarrin a wata riwaya wa in raghima anfu abi zarrin manzo ya ce barin gaya maka in mutum na la ilaha illallah ya mutu da ita ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna ko kai abu zarri baka so ko kai baka so in ji manzo to ya kai ya da annabi ba biye? ya kuka iya da annabi haka za ku ganshi haka za ku bar shi sai dai ku sai dai ku fita ku bar wani ku bar addinin sa amma addinin annabi za ku yi haka ya zo da shi alqur'ani Allah ya ce ka ambace shi da yawa kai ta la ilaha illallah ya na yau gaba ku da dariƙa hatta kai da la ilaha illallah kuke gaba ku yi gaba da la ilaha illallah ku yi gaba da istighfari ku yi gaba da annabi kai wahabiyya dan dan ya rasulullahi ku fita ku bar musuluncin nan ku daina kiran kanku musulmai dan Allah abin yayi yawa la ilaha illallah mutum yayi miliyan ɗaya shi kake gaba da shi to nawa kake so ya yi kai da kake cewa ba mu adadi ba mu mun gaya maka har maganganun malamanka suna nan dan kar a baka karatu kyauta mun ga abin naku yakan zamanto wauta so da yawa akwai dabbanci kawai mutum ya je ya sha sa saboda yana neman suna kawai ya zo dan neman suna kawai ka zo ka faɗi magana kawai hafwatan haka kawai ka sake ta dar kawai saboda neman suna saboda dai a zo a yi ta magana akan ka ana ɗauko karatu ana ba ku kyauta fi sabilillahi wa rasuli neman suna da soke la ilaha illallah wannan wani irin neman suna ne zaka yi sunan amma kuma bakin suna zaka yi mai duhu bakin suna zaka yi mai duhu ya kamata ku fahimci wannan daka jama'a muna gaya muku wallahi wanda ya raba ka da la ilaha illallah ya raba ka da dukkan alkhairar duniya da lahira gaba daya zaka tafi wa Allah babu kai babu annabi babu kai babu Allah ka muta a arni ku riƙe la ilaha illallah yanda Allah ya faɗa wazkurullah kasiran kai tai kai tai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka aje 'ya'yanka da matanka ku yi tai ku yi tai ku sha mamaki ku sha mamaki in kun tashi mutuwa a ga kuna haske fiskarka tana haske malam Allah ya shafe zunubanka ya ɗauke maka damuwanka ko damuwa ka shiga yi ta yi ka sha mamaki ɗauki carbinka ko kana zaune kawai kai ta yi la ilaha illallah la ilaha illallah za ka sha mamaki wallahi wallahi za ka sha mamaki sirri mujarrabi ambaci Allah ka sha mamaki in duk duniya sun kyamace ka to kana da abokin zama guda ɗaya wanda in ka kira shi baya juyawa shine wa Allah tabaraka wa ta'ala shine abokin zamanka in ka kira shi baya juyawa haka annabi ya faɗa a hadisul qudsi Allah ya ce ana jalisu man zakarani eh ni abokin zaman wanda yake ambatona ne in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a ɓoye wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi in ya ambace ni cikin wata jama'a zan ambace shi cikin jama'ar da ta fita shi kar ku saki a raba ku da la ilaha illallah kar ka saki a raba ka da istighfari kar ka saki a raba ka da salatin manzo Allah ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ka mutu ka rayu akai ka mutu akai la ilaha illallah alaiha na haya wa alaiha na mutu wa alaiha nub'asu da la ilaha illallah za mu rayu da la ilaha illallah za mu mutu da la ilaha illallah a ranar kiyama za a tashe mu insha Allah za a tashe mu muna la ilaha illallah la ilaha illallah wannan a kai za mu rayu a kai za mu mutu da izinin Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa ku fahimci wannan kar ku bari araba raba ku da la ilaha illallah Allah ne ya faɗa ya ce kai ta ambatansa zikiran kathira malam kathira ba miliyan ba za ka iya yin tiriliyan a rana ɗaya yi Allah ne baka umarni manzo Allah ne ya ce maka haka kuma yana daga cikin sifan munafakai wanda ba sa zikiri da yawa mm. yara'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila sifan munafakai kenan kaga ya tabbata wa biyawa munafakai ne duk abin da za su yi ra'unan nasa riya don mutane su gani sannan wala yazkuruna Allah illa kalila. ba sa zikiri sai dan kadan in ka wa biya ya zikiri dan kadan wa ya ce kai la'ila illa illallah miliyan ɗaya ka gani ko Ya ra'unan nasa wala yazkuruna Allah illa kalila. kuma hatta cikin suratul munafiqun ta sifanta dukkan wahabiyawa ƙarshen ta wallahi suran da sifan yan ɗariƙa ta rufe da sifan yan ɗariƙa kuma yan dariƙan masu yin zikiri abin da Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kaga kira Allah yake ya ku wanda kuka yi imani da masu imani yake in baka ciki kuma shi shikenan la tulhikumu amwalukum wala kuma an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikumu amwalukum kar ku bari dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kar ƴaƴanku su wofantar da ku an zikirin lahi ku bar yin zikiri wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata ka fa ulaika humul khasiruna wanda ya bar zikiri su ne asararru Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nub'asu insha Allah insha Allah akan la ilaha illallah za mu rayu akan ta mutu kar ku bari a raba ku da la ilaha illallah ku bari a ku da istighfari kar ku bari a raba ku da annabi ƙarya suke muku ga ayoyi mun karanta muku to bayan wannan ayoyin kun ji ayoyi ku zo mu shiga hadisan annabi ku zo ku ji me annabi ya ce akan zikiri kar ku bari a raba ku da zikiri ku zo ku ji me annabi ya ce al Musulim muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa ya ce ya ce faƙad ƙala sallallahu alaihi wasallam Manzalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaqal mufarriduna al mufarriduna sun yi gaba sun riga sun yi gaba qalu sahabbai sai suka ce wamal mufarriduna suwaye almufarriduna wa kake nufi da almufarriduna wanda suka tsere sun yi gaba sun yi fintinkau sun shige kowa ya rasulallahi wa kake nufi Manzalla Allah ya ce الذاكرون الله كثيرا والذاكرات su ne masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa mata in ji annabi in ka ce kana son annabi to ga abin da masoyinka annabi yake faɗa in fara kana son annabi in kana son annabi to ka ji ga abin da masoyinka annabi yake faɗa sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya rasulullah qala adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirati zakirai maza da zakirai mata masu yin zikiri da yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al bukhari hadisi na biyu ya rawaito daga Abu Musa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mathalul ladhi yazkuru rabbahu misalin wanda yake ambatan Allah wallazi la yadhkuru da wanda baya ambatan Allah mathalul hayyi wal mayyiti Kamar misalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalin matacce ne da rayayye haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa misalin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar misalin matacce ne da rayayye in ji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka zaba wa kanka wani tafarki zaka bi wani hanya ka zaba wa kanka wanne zaka yi kana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa kana tare da wani abu daban tun daga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa to kun ji wannan hadisi na biyu hadisi na uku al imamu Ahmad ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma tazkuruna min jalalillahi azza wa jalla kun ga yawan ambatan Allah da zikirinsa da kuke yi din nan minat tahalili na yawan hailala la ilaha illallah la ilaha illallah wata kabiri da yawan kabarbari da kuke yi Allahu akbar Allahu akbar da yawan tahmidi subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah manzo yace ya ta'adafu na haulal arshi wannan kalmomin da kuke faɗa in kana yawan faɗa yanzu yanda na faɗe su ɗinnan sun je jikin al'arshi suna ta ɗawafi suna kewaye al'arshi ya ce waɗannan kalmomi lahunna da wiyun ka da wiyin nahli manzalla ya ce suna da gunji la illallah da kake annabi ya ce tana da gunji ka da wiyin nahali kamar yadda ƙudan zuma ko zuma take yin gunji in ji manzalla sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce na bi sahibihinna duk wadda ta zo shigewa tana kewaye al'arshi sai a ce wannan la ilaha illallah wana ne wannan laila ilaha abul fati ne wannan laila ilaha wane ne wannan laila ilaha wane ne suna taɗa wafi a jikin al'arshi manzan la ya ce afala yuhibbu ahadukum ay yakuna lahu ma yuzkaru bihi yanzu ɗayan ku baya son ya zamana yana da abin da za a dinga ambatansa da shi mala'iku suna ambatansa da shi shine ya kasance yana yawan la ilaha illallah in ji wa in ji sayyiduna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to bayan wannan hadisi na uku mu tafi hadisi na hudu ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shara'i'al al-islam qad kathurat alayya manzo Allah shari'o'i abubuwan da musulunci ya zo da shi sun mun yawa fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi ba ni wani abu da zan rike shi kankam ya rasulullahi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya zalu lisanuka aufu ka min zikirin lahi karka yadda ka saki harshenka ya gushe baya ambatan Allah kullum kawai kamar yadda na Aisha ta faɗa sifan manzo Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahi fi jami'i hayani. duk gurin da kaga annabi zikiri yake yi annabi zakiru ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidu zakirina manzo Allah ya ce wannan mutumin ko me za ka yi da haka ka je kun san dai yau musamman halin da ake ciki a Najeriya mu za ka samu mutum ma yana sallan dai sai dai kawai rabbana atina ibadun ma dai ana yin sa gasanan gasanan gasanan gasanan to abin da zai cika ibadun kan nan me zai cika ibadun ka yawan zikiri manzalla ya ce ka zamanto ka koyaushe ka. la ya zalu rataban bi zikrillah kar ya gushe kullun yana danye da yawan ambatan Allah al-imamu tirmizi da al-imamu ahmad hadisi na biyar ko al'imamu tirmizi da al'imamu ahmad sun rawaito wannan hadisin wani hadisi mai ban mamaki mai ban mamaki bari ku ji mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo ya ce wa sahabbansa ala unabbi'ukum bi khairi a amalikum shin bana ba ku labari da mafi alkhairin ayyukan ku ba ma'ana sallanka azuminka hajjinka zakkanka tauhidin komai naka manzo ya ce to wurin baka abin da ya fi su gaba daya bi khairi a amalikum manzo Allah ya ce wa azkaha wannan abin ya fi duk aikin ku tsarki inda malikikum a gurin Allah wa arfa'iha wato ya fi ta ya fi waɗannan ayyukan kun ɗaukaka fi darajatikum cikin darajojinku wa khairin lakum min infaqi zahabi wannan aikin ya fi ku ɗauki dukiyoyi ku dinga ciyarwa dukiyanka ka ɗauka kai ta bayarwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min infaqi zabi wal waraqi ka dauki dukiya da kuɗi kai ta bayarwa wa khairul lakum min an talqau aduwakum wannan aikin da zan gaya muku yafi jihadi ka dauki takobi ka je kai jihadi wannan aikin yafi fatadribu a anaqahum manzalla zalla yace balla in ka samu abokan gaban kan ka sara wuyan su ya dribu a anaqakum su ma su sara wuyan ku to duk wannan aikin akwai aikin da ya yafi shi sahabbai sai suka ce kalubala suka ce annabi gaya mana wani aiki ne ya fi jihadi ya fi sallah ya fi zakka ya fi hajji ya fi komai namu ya fi asara wuyan mu musara wuyan kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikirullahi shine zikirin Allah Allahu akbar da adadi bai baka adadi ba kai ta yi don haka in mun dawo kan hadisin nan na sayyiduna abdullahi bin Abbas maganan nan na sayyidina abdullahi bin Abbas, wanda abu dalha ya rawaito sayyidina abdullahi bin Abbas ya ce kowane aiki a musulunci allah ya sa mai iyaka yana da iyaka ya ce "Gairu, zikiri badda zikiri fa inna allaha lam ji, allahu haddan allah bai sa wa zikiri haddi ba la ilaha illallah ba ta da haddi ya kai jahili kaji ya kai jahili maluhu kaji haka in za ji tsoron allah ji tsoron allah a daidaita harci ka faɗa abin da ka sani rahimallahu mri'an arafa qadara nafsihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan duk mutumin da ya san kimar kansa ya san darajar kansa ya san shi waye amma kawai ku dinga zaro magana ba gaira ba dalili kawai ku dinga sibil da baka haka kuna iya faɗa saboda Allah da sunan wai musulunci da sunan malinta a yi tabbatar da mutane saboda dai kawai an ga social media ta zo ta sake wa mutane kowa kawai ya zama wai sunansa malami kawai sai ya hau kawai ya buɗe waya kawai ana ɗaukan sa fa kenan kawai ka zama malami ilimi ya zama haka a yi tabbatar da mutane da sunan kuma wai ana koya musu sunna yanzu wanda ya faɗi wannan maganan in ya san me ya faɗa ba ya ridda ba ya ridda bayan waɗannan ayoyi da sai da karanta ya ridda haka jama'a a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a gyara wannan to wannan abin da ya shafi bangare ɗaya kenan wanda yanzu a muka karanto maganganu na malamai ga abin da suka ce ga maganganun Allah tabaraka ta'ala maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da malamai kun ji abin da suka faɗa akan zikiri yanzu batun ce walla ilaha illallah miliyan daya ba miliyan ɗaya yake so kai ba ana son kai abin da yafi miliyan ɗaya ne ana son kai abin da yafi miliyan ɗaya ne in fa ka san me kake ana son kai abin da ya fi miliyan ɗaya ne mun ji wannan to bari mu ƙara jin bidiyonsa idan mun ji bidiyonsa sai kuma mu bi shi da sauran bayanan sauran insha Allah yanzu fa la ilaha illallah miliyan kaza yake kullum wai sa shi sallar faraka'a dubu yayi a banza wai sa shi alhamdulillah ce mun sallar faraka'a dubu yayi a banza to bari mu nuna maka wanda kake gaya musu bari ka ga bari ku ga yanda magana tashi bari ku ga yanda za ta sara ga gurin da za ta sara yanzu za mu gaya masa eh sai sa idan baka san abu ba ku bi a hankali wahabiya ku bi a hankali ku bi a hankali wahabiya ku ji tsoron Allah ku bi a hankali ilimi ba ƙarya bane yanzu kun ji me ya faɗa ko to bari ku ga yadda maganarsa za ta faɗa bari mu haka to maka ba a jawairul ma'ani bane sallah raka'a dubu wannan abu ne ma'arufi a musulunci kawai jahilcinka ne kawai jahili ne kai baka sani ba kawai kake ta wannan shiriritan jahili ne kai kawai jahili kuma ya ji daɗinsa jahili ya ji daɗinsa sallah raka a dubu bara ka ji masu yi e bari ka ji daga ciki akwai jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴaƴan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai manya manya mal salaful ummati wanda duk zan kawo maka dinnan majoritin su dukkan su daga tabi'ai ne sai wanda suka rayu da zaka ji yanzu kaga yadda magana ka za ta faɗa me amfanin irin wannan baka san abu baka tambaya baka san abu baka tambaya wala taqaf ma laysa laka bi ilm kar ka tsoma baki akan abin da baka da ilimi yanzu izala me amfanin irin wannan da sunan ilimi kawai ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya batar da mutane haka saboda Allah saboda Allah ilimi ya zama haka da kazanta irin haka to amma bari ku ji duk da na san abin da zan biya masa yanzu wallahi kun ji na ce wallahi ina mai rantsuwa da Allah bai sani ba abin da yasa me nake cewa bai sani ba wanda ya fara wannan shedanancin eh, ibnu taimiya ne ibnu taimiya ne ya koyar da wannan shedanancin na cewa me sallah raka'a dubu lokacin da yake wa ibnu al-mutahhar al-hilli raddi dan shi'an nan da ya rubuta minhaj ibnu taymiya ya rubuta mai minhajus sunna to da ya tashi cikin minhajus sunna shi ibnu taymiya sai yake kawo maganan wannan malamin dan shi'a sai shi dan shi'an sai yake cewa sayyidina ali amirul mu'minina alaihi salatu wassalam sayyidina ali ya kasance yana yana yana yana yin sallah raka'a dubu ibnu taymiya to kuma kun san gabarsa da sayyidina ali kun san gabansa da iyalan gidan annabi yana tashi sai ya ce ƙarya ne sayyidina ali albaya yin sallah raka a dubu yanda ya shagalta da al'amuran musulmai yaushe yake da sal yaushe mutum zai yi sallah raka a dubu ta yaushe za a iya yin sallah raka a dubu in dai ba mutum zai yi kawai wato sallah ne irin caccaken gurciya ba ta ina mutum yaushe ma yake da lokacin da a rana zai ware har ya je kasuwa har ya wasu sauran al'amura ya zo ya sallah raka a dubu to maganar ta ibnu taymiya shi wannan yaron fa bai sani ba molan kansa ne kawai irin inkari da ya cika zuciyar salafiya sai suka ɗauka ba haka bane to bari mu karanto magana ibnu taymiyan da ibnu taymiyan da kai da shi duka mu hada ku mu yi muku yankan mu yi muku yankan uwa ya ishi dan tayi mu matse ku da ruwan hujjoji mu yi muku yankan uwa ya ishi dan tayi da kai da ibnu taymiyan bari mu ma yanke ku da ruwan hujjoji ka ji da kyau shi ma ibnu taymiyan ɗayan biyu ne in ya sani ya zama munafiki in bai sani ba daga yau sunansa ba shehul islami ba sunan shi jahilul islami shaidanul islami eh in ibn taymiya ya sani ya ɓoye ya zama munafiki in bai sani ba ya zama jahili ku daina kiransa da shehul islami ya zama ya jahilci wannan mas'ala ya jahilce ta ga abin da yake akwai bari ku ji da ya tashi cikin minhajus sunna nashi ibn taymiya juz'i na hudu shafi na hamsin sai ya ce wa amma ma zakarahu abinda shi ibn al-mudahhar ya ambata min qiyamin min kiyami alfi raka'atin cewan sayyidina ali yana yin sallah raka'a dubu yace faqad taqaddama anna hadha la yumkin illa ala wajhin yukra yace mun gabatar da bayani haka ba zai taba yiwa mutum yayi sallah raka'a dubu ba sai dai a fiskan da ya zama na kawai ana kyaman haka fi shari'a ce a shari'a yace aw la yumkin bi halin ko ma hakan ba zai yiwu ba yace fala yasluhu zikru mislu zikiru misli hadha fil manaqibi bai kamata ma a kawo wannan cikin darajojin sayyidina ali wa yana yin sallah raka'a dubu ba yace wannan duk abin bai kamata ba to kun ji eh ga shedanin da yayi barbaran abin to amma bari mu ƙaryata shi mu zungure kansa mu bada littattafai kuma mu ce in wanda ya isa ya je duba ya ce babu mu faɗi wanda suka yi sallah raka'a dubu ɗin sun fi ibnu taymiya sun fi baban ibnu taymiya sun fi kakan ibnu taymiya sun fi babanka sun fi baban kowa da kowa ga su za mu faɗa in an ga dama a ƙaryata gashi ai ilimi ba ƙarya bane kawai ibnu taymiya ya je ya raru ko shirmansa saboda kiyayyarsa da sayyidina ali kawai yazo yana musun abin da ya tabbata yazo yana musun abin da ya tabbata to kun ji magana ibnu taymiya ko to ga guri na daya mu duba in an ce mizanul itidal ayan san waye mizanul itidal to bari ku ga abin da ya kawo a duba juz'i na ku shafi na 415 ga abin da yake faɗa da ya kawo tarjaman kahmasu bin AlHassan. ga abin da ya faɗa bari ku ji tarjamansa Don ma a ce waye shi kamasu bin AlHassan din ga abin da ya faɗa a tamimi AlBasari al'abdu salihu bawa ne nagari A siqatu sika ne yarwi an Abid tufail yana rawaito hadisinsa daga Abid tufail wa yazidu bin shakhir yana rawaito hadisi daga yazidu dan shakhiru wa ta'ifa da wasu ɗa'ifan na malamai wa anhu shi kuma wanda ya rawaita daga gare shi akwai Yahya al ya rawaita daga gare shi sannan wa iddatun da mafiya yawan malamai masu yawa sun rawaita daga gare shi qala ahmad ga abin da al-imamu ahmad ya faɗa a kansa mujmi ya ce siqatun wa ziyada shi wannan kamashi ɗin bin al-hasan siqa ne wa ziyada da ma ƙari ma'ana ya ƙura nan ba ƙarshe kamashu kun ji matsayinsa to sai ya ce waruwiya anhu an rawaito daga gare shi annahu kana yusalli fil yaumi wal laila alfaraka'a an rawaito daga gare shi yana yin sallah a dare da wuni ɗaya kwana ɗaya kenan fil yaumi wal laila alfaraka'a yana yin raka'a dubu zo ka ƙaryata ga sa limam Muhammad sun tabbatar ƙarya ne wa ya sa ka to zo ka gaya musu musulunci ya zama hauka haka to kun ji na ɗaya yan uwa to mu tafi mutum na biyu siyaru alamin nubala siyaru alamin nubala kun ga wannan dan gida ne almajirin ibnu taymiya ne almajirin waye almajirin ibnu taymiya ne bari ka ji wanda yake yin sallah raka'a dubu in ka isa ka fito ka karyata shi sallar sallan gidansu ne su suka zo da shi eh masu sallan wanda sallar kayan gidansu ne su suke yi in ka isa ka fito ka kareta su alfarmar su duk duniya take ci shine wa shine aliyu bin al-husaini zainul abidina wanda in an ji karatun da muka yi na kisan da wahabiyawa suka yi wa khawarijawa taimiyawa suka yi wa al imam husaini alaihi salam to za a ji cewan aliyu bin al-husaini shine wanda kadai suka rage wanda ta kansa zuriyar manzala ta yi taɓuɓɓuga Allah kuma ya datsa zuriyarsu Yazidu lanatullahi ala Yazidu to gashi abin da yake faɗa siyaru alamin nubala da ya tashi juz'i na hudu shafi na ɗari uku da da casa'in biyu ya ce warawa mus'abu bin an maliki mus'abu dan abdullahi ya rawaito daga maliku a harama aliyu bin husaini aliyu dan husaini zainul abidina kenan ya ɗau ihrami ya ɗau harama a rada an labbi, lokacin da ya so zai yi talbiya ya yi yunkurin zai yi talbiya ha yana faɗan talbiyan fa uhumiya alaihi kawai sai ya faɗi ya suma wasa na ƙatihi sai ya faɗo daga kan taguwarsa walaqad balagani yace lallai ya riske ni annahu kana yusalli shi sayyidina aliyu zainul abidin dan al-imamu husaini dan sai da tuna ma yar annabi muhammadu kaji yanda abin ya tiki ya kasance yusalli yana yin sallah fi kulli yaumin wa laila a kowace rana alf raka'a raka'a dubu tafaddal ila amma ta har ya rasu kullun sai yayi raka'a dubu kaga da kai da ibnu taymiyan naka duk kun faɗi. in shi ka biyo ka rike gadan wala ibnu taymiyan shi ma ƙarya yake ballantana kai wa kana yusamma zainul abidina ibadati ana kiransa zainul abidina saboda yawan ibadansa wannan a cikin siyaru alamin nubala ne cikin siyaru alamin nubala na malan wa na malan zahabi ko to mu tafi cikin tahzibul kamal fi asma'ir rijal na wani malami na alhafizul mizzi shine yusuf bin abdurrahman bin yusuf abul hajjaj jamaluddin mizzi bari ka ji cikin littafinsa ta zibul kamali ga abin da yake faɗa da ya tashi ya ce wa ƙalal abbasu a juzi'i na hudu shafi na ɗari biyu da biyu ya ce wa ƙalal abbasu bin walid bin mazidil uzri an abihi an auza'i kana bilalu bin sa'ad min al'ibadati ibadati ala shay'in lam nasma bi ahadin min al'umma umma alaihi ya ce bilalu dan sa'ad ya kasance yana da yawan ibada ibadarsa ta kai ba mu taɓa jin cikin al'umma wani mai ibada irin nasa ba sai ya ce kana lahufi fi kulli yawmin wa laila kowane rana ya kasance yana yin alfa raka'a raka'a nawa raka'a dubu tafaddal shi ma zo ka karyata ta kai saba wahabi yana yin raka'a dubu mun ji wannan to bayan mun samu tazibul kamali mu tafi wannan littafin alhidayatu wal irshad fi ma'arifati ahli sikati was sadad wanda shi littafin abin da ya kunsa rijalu sahihil bukhari rijalan marawaitan sahihul bukhari rijalu sahihil bukhari rijalan Imam bukhari kaga duk kandara rijalu sahihil bukhari to a cikin wannan littafin wanda a al-ahmad bin muhammad bin al-husaini bin al-hasan abu nasar al-bukhari shiyar wannan littafinsa ne to ga abin da yake faɗa ga ciki yake cewa yake cewa da ya tashi ya kawo tarjaman murra bin sharahil alhamdani alkufi wannan murra din ɗaya ne daga cikin rijalan bukhari to gashi sai yake kawo da ya kawo tarjamansa sai yace ce yuqalu lahu at ana kiransa da at sami abna mas'udin ya ji ibnu mas'udin mana ya karbi hadisi daga ibnu mas'udin wa aba musa al-ash'ari ya karbi hadisi daga abu musa al-ash'ari sannan ruwiya anhu amru bin murra fil anbiya amru bin murra ya rawaito daga gare shi to al-imam waki' daga abi khalidin yace ra'aitu marratan al-hamdani yace wani lokaci na ga shi wannan hamdani din murra bin sharahabil alhamdani kenan yusalli ala labidin wa kana yusalli kulla yawmin alf raka'a yace na ganshi yana sallah wa kana yusalli kulla yawmin kowace rana ya kasance yana yin sallah alf raka'a raka'a dubu tafaddal ibn taymiya ya faɗi ko bai faɗi ba mu yan cikulayen nan ne muke zungurewa shehul islamin naku hanci mu ce ƙarya yake yi kuma ƙarya ne sai don ku tashi kai gama haukanka baka isa ka ce abin da muka faɗa babu ba ka gama haukanka baka isa ka ce abin da muka faɗa babu ba to wannan kenan to mu koma cikin asikat na ibnu hibban asikat na ibnu hibban bari ka ji ɗan saiduna abdullahi bin abbasin shi ma alul baitin manzo Allah gashi shi ma bari ka ji ne wa aliyu bin abdullahi bin abbasin bin abdulmuttalib alhashimi da sunansa kaji aliyu bin abdullah bin abbasin ibnu abdulmuttalib alhashimi ana mai alkunya da abu muhammad wasu kuma suka ce alkunyansa abu abdullahi ne a ran da aka haifi wannan ran da aka soki al'imamu ali alayhi salatu wassalam da niyan za a kashe al'imamu ali a ranan aka haife shi shi wannan a ranan aka haife shi ya kasance yarwi an abihi yana rawaito hadisai daga babansa shine sayyidina abdullahi bin abbas yawwa sannan rawa anhu zuhuri a zuhuri ya rawaita daga gare shi wa muhammad dan sama muhammad bin ali ya rawaita daga gare shi wa kana min al-ubadi ya kasance daga cikin masu yawan ibada yusalli fi kulli yawmin alf kowace rana sai yayi sallah raka'a dubu kowace rana sai yayi sallah raka'a dubu to kaga yaƙi ya ci matan libida ibn taimiya ya ziga ku sai yasa muka ce muku ku daina bin sa ɗayan biyu ne ibn taimiya ba ku san mu tataccen munafiki ne zai dinga barar da ku ku daina bin sa ku daina bin sa ya kamata a ce kuna kiransa da shehul islami bai san wannan ba yayi ta zuba muku ƙarairayi da shirbici kawai ya dinga ɗebo abu yana batar da ku da gangan wanda ya ce kai sallah raka dubu a banza a banza to zo ka gaya jikokin annabi suna yi da ga sunan yayan sahabbai gaya musu ƙarya ne jikokin annabi akan daidai suke wanda yake akan banza wofi shine ibnu taymiya ibnu hibbana ne ya kawo cikin as to mu tafi cikin faidul qadir na Muhammad bin Abdurra'ub almanawi eh manya ba to gashi shi kuma ya kawo yake cewa ga abin da yake faɗa cikin faidul ƙadir ɗin yake cewa kana amir bin abdullah bin qais at-tabi'i tabi'i ne wannan ya ga sahabban annabi shi sunan shi amir bin abdullah bin qais at-tabi'i ya ce ja'ala alaihi ya ɗora wa kansa kulla yaumin kowace rana alf raka'a kowace rana zai yi raka'a dubu falayan sarifu min ha illa wa kadin tafakat kadamahu baya barin wannan raka'a dubun sai kaga har kafansa sun kumbura wa saqahu da diddigensa yace sun mai qulu li nafsihi sai ya dinga cewa ransa bayan yayi sallah raka'a dubu ya nafsu ya ke rai inna ma uridu ikramaki ki sani nayi niyan in karrama ki ne gadan inda Allah ranan alkiyama a wajen Allah wallahi na rantsi da Allah la'amalan na biki amalan hatta la ya akhudhal firashu minki nasiban zan yi ta aiki da ke ina sallah raka'a dubu har sai ya zama na gurin kwanciya na bai da wani nasibi daga gare ni gashi tabi'i ne kullum zai sallah raka'a dubu wa ya saka wa ya saka zo ka gaya musu kafi su fahimtar addini in an rutsa ku kuma mu muna yin addini ne ala fahimi salafi sali magabatan mu sahabbai tabi'ai to kuma gashi sun yi kun zo kuna zagin su wahabiyanci bai bai yi ba alaji wahabiyanci bai yi ba to sannan mu tafi ruhul bayan fi tafsirul qur'an na abul fida ismail al-barusi al-jalluti eh to mu tafi cikin ruhul bayani na shi fi tafsirul qur'an lokacin da ya taso yake bayanin ibadu yake cewa kasalati fa inna innaha mi'raju shuhudi sallah ita ce mi'raji na shuhudi da Allah tabaraka wa ta'ala wa fiha kasrun nafsi a cikin sallah akwai karya rai zuciya a karya ta nafsu a karya ta wa it'abul badani akwai gajiyar da jiki yace walidhalika saboda haka ne ma kana salafus salih mai cewa kai ba salafi ne kana salafus sali salafus sali suka kasance yukthiruna min hasina yawaita sallah hatta inna minhum har sai da aka samu daga cikin salaf man yusalli fil yawmi wal akwai wanda yake yin sallah a tsakanin dare da yini alf raka'a yana yin sallah raka'a dubu tafaddal tafaddal karatu ya zama hauka kawai ku zamo kuna ku zamo mahaukata gadan gadan wai ku malamai kawai kun je kawai saboda saboda saboda kawai kun dauki addini ya koma kamfani da addini kuke ci kawai ku zo kuna ku hau kan mimbari kuna tabbatar da mutane haka ake yi haka ake yi haka ake yi saboda Allah to bayan wannan yan uwa bayan wannan ruhul bayani ko bayan ruhul bayan to gashi to mu tafi bayan ruhul bayan mu tafi hilyatul auliya wa dabaqatul asfiya eh na abu na'im al-asfahani hilyatul auliya wa dabaqatul asfiya na abu na'im al-asfahani gashi akhbarani ja'far ibn muhammad bin nasir fi kitabihi wa haddathani anhu muhammad ibn ibrahim qala qala abu ahmad al-qalanisi yace farraqa rajulun bi baghdad alal fuqara'i 40 alf dirhamin an samu wani mutum a bagada da ya dauki dinare dubu arba'in ya raba wa mutane faƙala li sumunun sai sumunun ya ce min ya aba ahmad ya baban ahmad ma tara ma an faƙa haza a ma tara ma an faƙa haza wa kad amilahu cin baka ga abin da wannan mutumin ya raba wa mutane ne sannan kuma ga abin da ya aikata na alkhairi na numanar ju ila shay'in nunfiquhu Na hannu ma narju ila shay'in nunfiquhu famdi bina ila mawdi'in nusalli Ya yace mu ma muna da abin da zamu ciyar amma tunda bamu da dukiya irin nasa kai mu wani guri wanda idan mun je wannan gurin mu ma zamu ciyar da abin da muke da shi amma abin da mu ciyar din nan nusalli fihi mu yi sallah a wannan gurin bi kulli dirhamin an raka'a kowane dirhami ɗaya da ya ciyar a madadin yadda ya ciyar da fakirai mu kuma mu yi sallah raka'a ɗaya a madadin dirhamin ya ciyar da dirhami dubu arba'in mu kuma zo mu je duk dirhami ɗaya mu yi sallah raka'a ɗaya ya ce fa zahabna ilal mada'ini sai muka tafi fasalla arba'ina alfa raka'a sai da muka yi sallah raka'a dubu arba'in ba raka'a dubu ba tafaddal ba fasalla arba'ina alfa raka'a sai da suka yi sallah raka'a dubu arba'in kai ne kake gani da yake kawai ka saba sallan kana daukan ta kaman kana biyan bashi ba kaunanta kake yi ba sai sa kake ganin da wahala amma su da suka saba nusalli kama kanan nabiyu musalliyan ai wannan ba wani bane sallah na wani na wani dan shaye shaye aka ce kai ya dai sallar taka hakka idar ya ce to sallar nan kalakance ta wani wahala gare ta alaji <laughs> ah, Allah ya bamu to don haka ya kamata yan uwa kun ji wannan abu na'im ne ya kawo ko cikin hiliya to sannan ya ƙara kawowa cikin hiliyatul auliya din yace haddasana abi haddasana Ahmadu bin muhammad sana abdullahi bin muhammad haddasani muhammad bin yahaya bin abi hatim sana ja'far bin abi ja'far An qala kana inda na sulaiman rajulun yace mun kasance muna da wani mutum a wajenmu yusalli kulla yaumin walaila alfa raka'a kowace rana tsakanin yini da rana sai ya yi sallah raka'a dubu hatta a ƙa'ada min rijilihi ko ƙa'ada min rijilaihi sai da ya zama na kafafunsa ba za su iya ɗaukansa ba sai ya zauna fakana yusalli jalisan alfa raka'a a zauna ma sai ya yi sallah raka'a dubu a sai ya yi sallah raka'a dubu to tafaddal waɗannan kaɗan ne na rantsi da Allah kaɗan kaɗan su na tsakuru na kawo maka ya yi sallah raka a dubu saboda jahili ne kai kawai shi shikenan baka da kuɗi a aljiwinka baka da kuɗi a bankaɗan filanka baka da kuɗi a bankinka kawai sai ka fito ka ce kowa ma talaka ne kai ne talaka tunda baka iya yi sai aka ce maka kowa ba zai iya ba magana ta jahilci kawai ku zo kuna ta magana wana ya sauke qur'ani ya sauke qur'ani a a ƙasa da minti talatin sai me Allah ba zai iya bashi ba Allah ne kuke yin inkari ba zai iya bawa bawa yi haka ba in an ce Allah sallamawa ake yi ku daina sa tunaninku da hankalinku a lamarin Allah sallamawa ake yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta biyu da sama ta uku shekara ɗari biyar tsakanin sama ta uku da ta hudu shekara ɗari biyar tsakanin sama ta biyar da sama ta shida shekara ɗari biyar haka sama ta shida da sama ta bakwai shekara ɗari biyar manzo Allah ka yi faɗa sai ka irga shekara ɗari biyar biyar su bakwai manzo Allah ya faɗa tsakanin sammai amma a dare ɗaya manzo Allah ya Isra'i da Miraji ya dawo saboda Allah ne yana da iko subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir a dare ɗaya kai wasu ruwayoyi ma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi mi'raji wannan shekara ɗari biyar biyar so bakwai ɗin da kuma ɗari da shekarun da babu adadi tsakanin sama ta bakwai zuwa yanda manzo Allah ya je yayi munajati da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo manzo Allah ya dawo shimfiɗar sama akwai sauran ɗumin yanda ya tashi duka Allah ya yi wannan in an ce Allah zai yi abu ba a yi wa Allah haddi ba a yi wa Allah haddi in an ce maka misali yanzu akwai ɗaƙa wani ƙarfi da zai ɗauke ka ya kai ka sama ka dinga tafiya to wannan ƙarfin za ka siffanta shi ne da wanda ya yi ƙarfin misali kamar jirgi to girman jirgin za gani ka siffanta shi da baturan da ya jirgin haka za ka yi in kuma an ce maka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi isra'i da bawansa ko zai ba wani baiwansa baiwa to ka siffanta wannan baiwar da ƙarfin da Allah haka ake yi to sai ka ga abin ya shige tunaninka sai ka gane ba madakali na hankali haka ake tafiyar da al'amura amma ku yi ta karyata abin da ya tabbata a musulunci da sunan ilimi jahilci ya yawa a tsakanin mutane ku yi tabbatar da yaran ku sun isa je su yi karatu ku kanku kun ki je ku yi karatu me amfanin irin haka yanzu me amfanin irin wannan ka fito ka ce abu babu a kawo hadisai a kawo ayoyi a kawo maganganun sahabbai a kawo maganganun tabi'ai da maganganun malamai yanzu a gari yawa in dai su mabiyan kan suna da hankali bayan sun ji wannan sa kara ɗaukan ka a malami ai kawai suna kallon ka suna kallon ka mai ba da dariya ne maloho kawai suka ɗauke ka suna kallon ka mai ba da dariya gauraki haka suka ɗauke ka da ka muna faɗa muna kuma nasiha da ji tsoron Allah yawwa mutum ya tsaya a kan abin da ya sani abin da baka sani ba in ba za ka yi tambaya ba to ka ja baki kai shiru ba komai na ke karyata ba kafin ka karyata yi bincike haka ya tabbata in ya tabbata shi kenan in bai tabbata ba sai ka fito ka ce karya ne bai tabbata ba haka ake al'amura amma ba kamar yadda kuke daukan al'amura ba kawai abubuwa su yi ta tafiya ku zo ku ce abu babu a ce gashi sai ido ku ce akwai a ce babu sai ido me amfanin irin wannan yanzu yanzu da Allah yanzu wanda ya faɗi wannan magana bai ji kunya ba bai ji kunya ba haka muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya Allah ya sa mu dace albarkar manzala sallallahu alaihi wasallam wanda yake raban wanda yake da raban shari'a a cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar ya ganar in kuma babu raban shari'a to Allah ya raba mu da sharrun su albarkar manzala sallallahu alaihi wasallam mu dai daɗin mu shine yanda ya je ka dawo ka gama jin haushinka ka kai kumban kogin ka kai ka mun dauko mun karanta kuma ko gaba ko ibnu taimiya ne za a dawo da shi sai mun ce mai mun ɗauko mun karanta an ka zo ka karyata kuma ko ibnu taymiya ne yanzu ya ji kunya mun gano ibnu taimiya ya ji kunya in ya sani ya ɓoye ya yi munafurci in bai sani ba ya zama jahili sunansa ba shi islami ba kuma duk wanda muka faɗa an isa ji a duba a ce mana babu a duba a ce babu ba haushi za ka ji yana zargin malaman sunna da haukan wofi <laughs> <laughs> kan wofi ina zagin malaman sunna ina zagin malaman sunna ko ina ba malaman sunna hujja <laughs> wannan ne ya zama irin wannan rababbun malaman su ne malaman sunna eh, sai ka daina kawai ka kule ka kule ka gama kulewanka <laughs> ka gama ashara shara sharan ka ni dai ba wani zagi ba wani abu kawai ba wani zagi ba wani abu karatu na biya maka kyauta kuma littattafan nan ba shi tijjani ba ne ya rubuta <laughs> ba shi Ibrahim bane ya rubuta <laughs> littawai ne suna nan tun zamanin sahabbai da tabi'ai waɗannan waɗanda na ambace su ɗin mutanen da na ambata su kenan <laughs> zamanin sahabbai tsakaninsu da manzo Allah ko shekara ɗari bai ji ba bai kai ba to kuma kai kawai shine kawai shikenan dan ambata maka kawai shikenan ya ka kule ya kai ta zagi da Allah kwantar da hankalinka ba salafi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة